Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 17 ga watan Oktoba shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji rahoton da wakilin hamza adam ya haɗa mana akan zagayowar ranar rage talauci ta duniya ta sha ga watan oktoba ta kowace shekara a najeriya kuma wakilin hassan umar tambuwal ya tattauna da bello bada na jami'ar sokoto akan muhimmancin wannan ranar a ƙasar ghana kuma ƙungiyar likitocin kasar ne suke barazanar yajin aiki na gama gari idan hukumar haraji ta ƙasa bata janye sabon haraji da ta kakabawa likitocin ba muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan zanga-zangar da ɗaliban jami'ar Andre Salifu ta da magaram suka gudanar akan halin ko in kula da hukumomi ke nuna musu. bayan haka murtala faruk sanyin na zai shigo da labaran wasanni to amma kafin na ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wasu jiragen sama marasa matuki dauke da bama-bamai na kasar rasha sun kai hari a babban birnin ukraine a yau litinin inda suka kashe mutane uku abin da ya sa wasu mazauna birnin kiev suka yi gudun tsira da rayukansu wasu kuma suka yi kokarin harbo jiragen sanadiyar hare-haren jiragen saman wasu gine-gine sun kama da wuta yayin da wani jirgin saman ya birma bangon wani gini rundunar sojan saman ukraine ta ce ta harbo sha uku daga cikin jiragen na sama marasa matuki hare-haren dai na zuwa ne mako guda bayan harin makami mai linzami da rasha ta kai a kiev bayan da aka samu tsagaita wuta tsawon watanni. Jami'an Ukraine sun ce jiragen saman shahid da Iran ta kera ne suka kai farmakin. Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-haren kunar bakin wake da ake kira kamikaze inda jirgin ke fadawa a wuraren da aka auna. An dai ji karar fashe-fashen a duk faɗin birnin Kiev, lamarin da ya gigita mazauna birnin sosai. A duk dare da safiya, makiyanmu na kuntatawa farar hula a cewar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ta Telegram. Makiyanmu za su iya kai hari a biranenmu, amma ba za su sa mu karaya ba. Wata 'yan fafutukar kare haƙoƙin bil'adama a Iran ta faɗa wa sashen Farisa na muryar Amurka cewa hukumomin gidan yarin Evan da ke birnin Tehran sun yi harbi a kan fursunonin da ke gujewa wuta da hayaƙi, a lokacin da wata mummunar gobara ta tashi a ranar asabar a cewar majiyoyinta duk abin da muke gani a gwamnatin bala'i ne kawai a cewar furan nazimi yar gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama da ke iran nan take dai babu wani daga hukumomin tehran da ya mai da martani akan kalaman nata iran ta ce mutane takwas ne suka mutu a gobarar amma nazimi ta ce har yanzu ba a san adadin ba saboda asibitoci da dama na cikin shirin ko ta kwana kuma sojojin gwamnati na wajen asibitocin ba sa barin kowa ya je kusa a cewar 'yan rajan har yanzu fursunoni da yawa ba su tuntuɓi iyalansu ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sama da mutane 600 ne yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekara goma a Najeriya a cewar wani sabon rahoto da aka fidda jiya Lahadi. Bala'in ya kuma tilastawa mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ƙauracewa gidajensu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar jinƙai ta Najeriya ta fadda a shafinta na Twitter. Ministar harkokin jinƙai ta Najeriya Sadiya Umar Faruk ta ce an rasa rayuka sama da 603 ya zuwa jiya 16 ga watan oktoba adadin da aka fidda a makon da ya gabata ya nuna rayuka 500 ne suka salwanta amma adadin ya karu a wani bangaren saboda wasu gwamnatocin jihohi ba su shirya wa ambaliyar ba a cewar sadiya umar faruk ambaliyar ta kuma lalata gidaje sama da dubu tamanin da biyu da kimanin hekta dubu ɗari da goma na gonaki a cewar ministar Babbar jam'iyyar adawa ta Congress ta India ta kada kuri'ar zaben sabon shugabanta a yau Litinin. Yayin da 'yan iyalan Nehru Gandhi da ke da rinjaye a jam'iyyar suka kauracewa neman takara. Sonia Gandhi shugabar jam'iyyar ta rikon kwarya na daga cikin wakilan jam'iyyar kusan dubu tara da suka cancanci kada kuri'a a zaben. Na daɗe ina jiran wannan a cewarta bayan da ta kada kuri'a a ofishin jam'iyyar da ke birnin New Delhi. ko da yake bisa tarihi 'yan nero gandhi suke jagorantar jam'iyyar amma sonia gandhi da ɗanta rahul gandhi sun yanke shawarar da wani daban bayan da suka sha faduwa a zaɓukan ƙasa da na jihohi tun lokacin da jam'iyyar prime minister narendra modi ta hau kan mulki a shekarar 2014 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kasashe da dama ne ke fama da talauci a fadin duniya musamman a wannan lokaci da duniya ta yi fama da karayar tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus da yakin ukraine da rasha a ranar yau da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin nazari akan rage talauci wakilinmu a birnin kumasi hamza adam ya mana nazari a kan wannan ranar ga kuma rahoto da ya hada mana bankin duniya ta ce sama da mutum biliyan ɗaya da digo ɗaya ne aka samo daga kangin talauci cikin kasa da zamani guda nahiyar afirka na kan gaba cikin jerin nahiyoyin da matsalan talauci ya shafa sosai abin da yake sanya wasu ciki har da kananan yara sauya matsugunai domin neman abin da za su rufa wa kansu da iyayensu asiri na tuntubi wani ɗan yaro muhammad fahad sakkwato mai sayar da kilishi a bakin titi a birnin kumasi a ghana a inda ya ce ko shakka babu talauci ya sa ya iso Ghana. Daga Najeriya na fi so kuta yana yankin kwarara lokar ganin ɗin Bodinga. Na ko me sanadiyan ficewanka daga Sokoto tare Najeriya ka iso a nan ƙasan Ghana kasancewa ga yanan kai ɗan yaro ne haka. A gaskiya haka ne zuwa na ƙasan Ghana na fito nema ne. Na fito nema ne an kare ma na mutunci kuma na da wasu 'yan uwana da abokan arziki. Na fahimta eh, inda kuke akwai kuna fuskantar matsala na talauci ne. Dai mu dai talakawa ne amma ko da haka nan mun ci wasu gaskiya neman da nake yi in Allah ya bani zan je in raya gidanmu ne ni ma ina so gidan mai kasance kamar na kowa yanzu eh, an samu ko kore ana kan hanyar samu gaskiya ne yanzu ana kan hanyar samu ba a samu ba gaskiya amma dai alhamdulillah kun amma dai yanzu ana kan hanyar samu na tuntubi Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi bisa harkan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana inda na yi masa tambaya ko shin wani mataki yake ganin ya kamata da kasashe su dauka domin shawo kan wannan matsala da ke addaban duniya musamman nahiyar Afirka a inda yake cewa in gwamnatin kasashen suka suka samar ma al'umman su ilimi da ma sana'o'i to shakka babu za a iya samun raguwar wannan matsala. abu biyu ne talaucin da ya danganci kowa da kowa sannan talaucin da ya danganci kuma tsakanin wani da wani to shi na kowa da kowa na abin da ta yi ne a ba mutane ingantaccen ilimin cikin kasa sannan kuma gwamnati kuma shugaba kuma su kashe kuɗi su gina yanayin da eh, private enterprise. kamfanoni masu zaman kansu. kamfanoni masu zaman kansu in suka yi yawa suka samu taimako to ina ganin sha Allah kuma an kai job kenan an samu ayyuka a yi kowa ya tashi kowa talaka ni ya ya samu aikin da zai yi gwargwadon karfi ya samu abinci sannan kuma tsakanin wannan wani kuma talaucin kuma hanyar kuma a rage kuma haka bayan da ta ilimi sannan kuma ilimin za a bayan kuma ya danganci yanayin mu kamar ana neman wannan ilimi amma mutum ya koyi kamar eh, political science political science kasa ilimi amma yanzu wake neman wannan ilimin nan wurin batun gine-ginen kaya ko abubuwa sau shi na ga a ba yasa ilimi kamar technology ko mu gina ta technical industries mu in mutum ya koshi to babu talauci wannan ne tsokacin da shugaban kananan manoma a Ghana Malam Muhammad Abdulrahman ya yi mini inda yake cewa akwai muhimmanci da kasashe musamman na nahiyar Afirka su mai da hankali wajen taimakon kananan manoma. Yanzu Hausawa suka ce kamar noma shi an noma ne tushen arziki to ina gwadawa kama an dai wanda ya iya yayi noma to wato ya rabu da talauci kenan duka wanda ake yi a ce mai talauci ne wanda bai samu abinci ya ci ya koshi ba an dai mutum ka ci abinci ka koshi kana da wanda za ta ajiye ka ci gobe to ana ta yi talaka ke ba ka kare talaka ba baka cikin talauci amma ko kana da arziki baka da abin da zaka ki talakan da ya kai ka domin abin da kake da shi ba zai yi ka ba abin da mu za mu yi mu faɗi gamu da mutum a yi kokari a taimaka kaga kan kananan manomi tuce son taimako a taimake su duk inda suke fadin afirka duka a taimake kananan manomi saboda su suke iya su bari duniya ya sake an su sun tashi tsaye sun suka yi ya taimake su to dole ne an yi kosi in aka yi kosi arziki ya zo kenan Ghana na daga cikin masu fama da wannan matsala na talauci musamman ta fannin matasa a don haka Malam Muhammad Awal jami'in hukumar samar wa matasa sana'ar yi ta kasar ya ce gwamnati ta samar da shirye-shirye domin kawar da talauci a kasar a inda yake cewa gwamnati ba za ta iya kawar da talauci ba sai dai ta rage yawan matalauta. Ba wani wanda zai iya ce gwamnati zai iya ce lalle ya iya ya fi da talauci sam shi dai a rage. To in kuma rage wannan ne aka su shirye-shirye wa'anda zai taimaka wurin rage ba shine in ka a government an fara public Education fund a fatayya 2000 ana tafiya aka kawo in suka ban maslok da saboda in ayyuka yi yawa sosai cikin kasa yana iya rage talauci abinda ake magance talauci da shi sosai shine literacy ko a ce karatu da ya kamata mutane su yi da sauransu. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. A Najeriya kuma wakilin Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da Malam Bello Bada na Jami'ar Sokoto akan muhimmancin wannan ranar shi ma ga rahoton da ya aiko mana. Ranar goma sha bakwai ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin waiwaye a game da talauci. Na tuntubi Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sakkwato, wanda ya ce yakin Ukraine da Rasha ya shafi tattalin arzikin duniya don haka ya jawo talauci. To wannan lokaci dai in ka lura ta yi karo da lokacin da ake samun wannan yaki tsakanin Rasha da Ukraine wanda ya taɓa tattalin arzikin duniya baki daya ya taɓa makama makamashi na duniya sannan ya taɓa sha'anin abinci wannan kuma ya kawo tashin farashin kaya na duniya na abinci ko ina da afirka da inda ba afirka ba kuma wannan abin damuwa ne to farfesa a ba sauran bangaren duniya su wannan yaƙi ya shafi tattalin arzikin su wata ai shi yasa kasan ita fitina ba ta da kyawu afirka ba su ji ba su gani ba amma ya shafi tattalin arzikin su sha'anin esha kana gani alkama wadda ake fitowa da ita wadda za a kai irin ethiopia habasha sai an biyo da ita ta turkiya a kowane bangare na duniya abin ya shafe shi saboda irin matsayi na wannan wuri da kuma hanyar shigowa da jiragen dakon kaya na duniya da ke biyowa waɗannan wurare kuma da irin abubuwa na abinci irin na alkama da ke fitowa daga ƙasashe irin su ukraine shi yasa wannan abin ya shafi kowane bangare na duniya wannan yaki na rasha da ukraine kuma ana iya cewa shina shafar talakawa in al'amari ya shafi abinci to ya shafi kowa in ka duba ƙasashe irin ƙasashe su na turai ba ƙasashe ne waɗanda mutum ke yin rumbu shi ɗora aji abinci na shekara guda domin shi kaɗai ba mutane ne da za su je kanti su sawa abinci in ya kare su koma kantin nan ba su saba zuwa kanti su ishi babu abincin nan ba ko kuma abincin nan kuɗin shi ya tashin gwauron zabo ba su saba da haka nan ba to amma wannan karo kaga wannan abin ya samu haka a kasashe na turai irin italiya ne irin ingila ne irin germany na irin faransa ne sai sake gani ake ta samun tangarda na shugabanci duk irin waɗannan abubuwan ne da suka kawo sha'anin tattalin arziki da wannan talauci na duniya da tsada irin na makamashi duk ne ke kawo ɗannan tangarɗa. Wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin fatara yana da wani tasiri a game da inganta tattalin arzikin ƙasashe. Ya kamata a ce shina da tasiri domin Majalisar Ɗinkin Duniya suna ƙoƙari su tunatar da mutane kowane irin al'amari da ke da tasiri ga rayuwar mutane da ke da muhimmanci kuma a duniya. Shi yasa suke keɓe waɗannan ranaku daban-daban domin mutane su yi waiwaye baya su nuna me ke faruwa a bara daidai wannan lokaci me ke faruwa a bana kaga kaka za mu yi mu gyara domin abin in mun ga ya ja da baya ne kaka za a yi gyara. Talaka irin na Najeriya menene mafita gare shi a game da wannan talauci ko fatara? To shi talakan Najeriya bisa ga aljannan masa yake kasa wuta sama wuta domin shi duk da inda yake noma abinci yan bindiga sun hana shi zuwa sannan kuma gwamnatoci da ya kamata su ba shi kariya su kuma suna sama suna mishi satar dukiya ce. Zaka shi abinda zai ci ma ya zama mai lalura inda zai kwani ya zama mai lalura tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari ya zama zama mishi lalura domin tare shi akai a sace shi. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu duba wani fanni daban. A kasar Ghana kungiyar likitocin kasar ne ke barazanar yajin aiki na gama gari idan hukumar harajin kasar bata janye sabon haraji da ta bawa likitocin ba. Ga dai Hawawu Abdulkarim da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kungiyar likitocin Ghana ta yi barazanar cewa za ta shiga yajin aiki a fadin kasar idan har hukumar tattara kudaden haraji ta Ghana ba ta janye matakinta da ta ɗauka na kara musu cajin kuɗi a wani sabon tsarin karban haraji da suka bullo da shi. Kungiyar ta ce hukumar haraji wato jira a takaice ta bayyana aniyarta a wata wasika da har ila yau ba ta fayyace bayanin ba. Wannan shi ne karo na farko da hukumar haraji ta jira ke neman likitocin Ghana su biya irin wannan haraji daji tun shekarar 1955 da aka kafa kungiyar shugaban kungiyar likitocin Ghana Dr. Frank Siribuwa ya ce. And I on strike on this. Zan shiga yajin aiki zan tabbatar da duk faɗin kasar nan na shiga yajin aiki idan hukumar jira ta karbi wannan haraji kuma na sha alwashin cewa za mu rufe asibitoci a duk faɗin kasar Ghana domin nuna rashin amincewa da sabon umarnin nan da jira ta kawo. Ba za mu zauna mu zuba ido ba ko hukumar daga gwamnati gwamnati ce ko kuma ita gwamnatin da kanta ce take so ta ruguza kungiyar hakan ba zai faru ba a karkashin iko na. I will declare a nationwide strike on this. Dr. Nasiba Tahir Swala, kwararren likita da ke aiki a ɗaya daga cikin manyan asibiti a nan birnin Accra ta ce. sabon tax ganda GRA suke so su kawo ko ya shige mana dufu sosai sosai musamman lokacin ganda masuwa ya yi mana yawa akwai economic crisis ya yi high kuma inflation na bisa kuma ya sa yau ka sai abu jibi ka je an sake ga mai da muke sa cikin mota kuma kowane lokaci karuwa yake yi ba rage washe sa wanga lokaci ba lokacin da ya kamata su kuma kara sabon tax ban kaya abinci an kara mu almost 150% ga petrol kuma virtually every two weeks ana kara duk da wannan ma'aikata ba su ce wai a kara musu albashi ba she nan da nan kuma a zo a girshe mu da sabon tax dai eh, is a blow below the belt is serious ambush ne ya kawo matsala sosai sosai Dr. Muhammad Marzuk Abubakar Azindo, lakca kuma manazarci akan al'amuran yau da kullum ya ce. Ya kamata GRA da Medical Association nan su zauna su tattauna su gane adadin taxin nan domin ba ka yi ka kawo ma wani tax bai san yaya za a yi da taxin kuma kudin da za a biya ya yake in aka biya kudin nan mai za a yi da shi ya kamata kamin a fara implementation wannan tax ya kamata kamata shi medical association a ba su su GRA ya zauna da su su ma su tattauna su ba da ra'ayinsu inda suka gane kamar akwai eh, wisdom cikin wannan Eh, taxin nan sun ya su karbi kuma inda a the end of the aka gane kaman akwai jara an yi a jara amma don muna cikin demokratiya amma a tashi kawai a zo a kallafa musu wannan tax gaskiya ba alheri ba ne. ko malam faruk lawan accountant tijjaniya senior high school ya goyi bayan barazanar yajin aiki da likitoci suka ce za su yi ina ganin kamar na support doctors nan dari bisa dari saboda muka je garin da suka advance ko suka develop garurukan da ake cewa develop countries like US Japan London and the rest na ana ba doctors incentive ne saboda su yi aikin su da kyau ba ana taxin su bane saboda doctors na need kwanciyar hankali su su yi aikin su saboda su yi su kamar kowane lokaci aka kira su za su bar abin da suke yi su zo su yi aikin da ya kamata su yi so dai za a embodying su da tax too much kuma zai bar su samu kwanciyar hankali su yi aikin da ya kamata su yi Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka a Accra, Ghana. A gaida Hawawa Abdulkarim da wannan rahoton. To yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ɗaliban jama'ar Andrey Salifu ta da magaram suka gudanar da zanga-zanga da suka nuna kosawarsu kan yadda hukumomi suke nuna halin ko kula game da matsalolinsu. Inda suka datse hanyar zuwa jami'ar nan ne kuma jami'an tsaro suka ce da wa Allah ya haɗa mu aka yi ta ɗauki ba daɗi tsakaninsu. su. Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Nuna halin ko unkula da aka yi wa matsalolin nasu kamar su rashin kewaye jami'ar rashin isassun dakunan karatu alawus alawus ɗinsu da suke bin gwamnati sai uwa uba rashin kyan hanyar da ke zuwa jami'a ya sanya ɗaliban nuna fashin su ismail hammi shine magatakarda na kungiyar ɗaliban na jami'ar andres salifu ta nan da magaran ya bayyana dalilan nasu kamar haka wannan motsi ya biyo bayan jan kunni da muka ba gwamnati na kwanakai guda goma wanda ya kunna uwar shigu bayan shi muka shiga jin aiki na kwana guda da na kwanakai guda biyu bayan haka nan muka lokaci to yau ya kamata mu hoto mu nuna ma idan duniya cewa a'a wannan matsaloli suna ci mutu a ƙwarya kuma mun kawo ƙarshen haƙurin wannan hanya shekaru hudu yau muke gobar maya domin a zo a gyara wannan hanya har yanzu shiru in kuna tuni 22 ga watan juli wanda ya shuɗe ministan ekipaman gado samu maktar ya zo ya kaddamar da ayyukan wannan hanya yau kusan watanni guda uku shiru babu abin da aka fara bisa kan wannan hanya watanni guda goma muna shirin alawus alawus ɗin wani ɗalibai a nan jami'a da magaram har yau shiru akwai abokanmu wanda suke irite e wanda su sun ida eh, wannan wato stage su wanda suke yi dan sa musu idan da ya kamata a yi su rubuta wannan littafi wanda suke wanda ake ce ma rafar da stage ya gagara wannan kuma alhali alhali nauyi ne wanda ya rataya a kan wuyan gwamnati domin a zo a yi ma ɗalibai abu kanmu wannan al'amari wato matsaloli ne aru aru wanda sun shima suna ci mutu a ƙwarya in ka ɗauka jami'a ta mu mata da magaram ba a kewaye take ba babu ɗakuna ɗaukan darasi a wannan shekara ta bana muna tunanin za mu samu ɗalibai fiye da dubu hudu a cikin wannan jami'a ta da magaram. su dai ɗaliban a kwanakin baya ma sun yi jan kunnewa hukumomi amma shiru kake ji kamar an shuka dusa hakan ta sa kungiyar ta ɗaliban ta ce sai fa inda ƙarfinta ya ƙare ganin haka haka ta sa jami'an tsaro suka san ma ɗaliban kamar yadda alijeji ɗaya daga cikin ɗaliban na jami'ar ta da magaran ya yi ƙarin haske a yanzu haka akwai eh, sauran ɗalibai ina ganin eh, mun yi mun gansu da idanunmu ɗalibai guda uku eh, mata da suke ɗakin shan magani na ita ta da magaran kuma bayan ainihin barkonon tsohuwa da aka anya cinna masu ɗaliban na jami'ar ta da magaram wanda daga cikin wanda suke kwanci a ɗakin shan maganin akwai wanda ake jitan cewa Eh, suna fama da wato matsalar numfashi magabata tuni sun kira su sun kira wakilan ɗaliban eh, na kwamitin zitarwa na ɗaliban jami'ar da magaram eh, cewa da za su je su zamna a kara tantamnawa bisa kan wannan matsalolin da suka da suke cima ɗaliban jami'ar da magaram to ga kwarya. daga baya na nemi jin kowane irin bayani zai fito daga hukumomi sai dai hakata bata cimma ruwa ba hakan bata samu ba tamar abari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger to a gaida tamar abari waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waƙar. madalla yanzu kuma ga murtala faruku sanyin na da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan kasa da shekaru 17 da yanzu haka ake fafatawa a kasar India. 'Yan matan na Najeriya na Flamingos sun sami hayewa zuwa matakin ne bayan da a yau Litinin sun doke takwarorinsu na kasar chile da ci biyu da ɗaya a wasansu na uku na rukunin b najeriya da ta soma wasan ne da zimmar samun akalla kunnen doki domin ta samu tsallakewa zuwa mataki na gaba bayan da ta yi galaba a wasanta na biyu da kasar netherlands a yayin da suka sha kashi a wasansu na farko daga kasar jamus a yanzu dai najeriya ta karkare matakin na rukuni ne a zaman ta biyu da maki shida kasa da kasar jamus mai maki tara bayan da ita kam ta yi nasara a dukkanin wasanninta uku na matakin rukuni. Dan wasan gaba na kasar Portugal da ke taka leda a Manchester United ta Ingila Cristiano Ronaldo ya karkare a matsayin na ashirin a jerin sunayen 'yan wasan da ke takarar lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya ta Ballon d'Or ta bana. Kamar yadda masu shirya gasar na kasar Faransa suka bayyana a yau Litinin. Wannan ne mataki mafi ƙasa da Ronaldo ya taka a cikin shekaru kusan ashirin tun daga shekara ta 2005. Ronaldo mai shekaru 37 ya lashe lambar ta gwarzon dan kwallon duniya har sau biyar fiye da kowa a duniya idan ka ɗebe babban abokin adawar adawarsa lionel messi wanda ya taɓa lashe lambar sau bakwai a tarihi tauraruwar ronaldo ta haska sosai a zaman sa a ƙungiyar real madrid ta kasar spain inda anan ne ya lashe akasarin lambobin to sai dai ta ɗan fara ja da baya bayan komawarsa juventus ta kasar italiya kafin daga bisani ya koma tsohuwar kungiyarsa ta manchester united ta ingila mai horar da 'yan wasan kungiyar barcelona ta kasar spain xavi hernandez ya bayyana cewa 'yan wasan real madrid sun mamaye 'yan wasansa baki daya lamarin da kenan ya sa suka yi galaba a kan su a karon battar karfe da suka yi barcelona ta sha kashi ne da ci uku da daya a wasan gasar la liga da ake yi wa lakabi da el clasico a jiya lahadi kocin ya amince cewar 'yan wasansa sun kara ne da waɗanda suka zarta su tsari da sanin hanyoyin samun nasara to sai dai duk da haka ya ce 'yan wasan nashi sun yi kokari da san bai kamata su sha kashi ba a wasar a nasa bangare kuma mai horar da 'yan wasan real madrid carlo ancelotti ya ta'allaka nasarar da suka samu kan barcelona da tabbatar da tsaron bayan gidansu da suka yi musamman a rabin lokacin wasan na farko a ranar 19 ga watan maris na shekara mai zuwa ne za a sake fafata wasar ta el clasico wadda barcelona za ta karbi bakuncinta a filin wasanta na new camp Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Wasu jiragen sama marasa matuki ɗauke da bama-bamai na ƙasar Rasha sun kai hari a babban birnin Ukraine a yau Litinin, inda suka kashe mutane uku abin da ya sa wasu mazauna birnin cave suka yi gudun tsira da rayukansu wasu kuma suka yi kokarin harbo jiragen sanadiyar hare-haren jiragen saman wasu gine-gine sun kama da wuta yayin da wani jirgin ya barma bangon wani gini rundunar sojan saman ukraine ta ce ta harbo sha uku daga cikin jiragen saman marasa matuki hare-haren dai na zuwa ne mako guda bayan harin makami mai linzami da rashi ta kai a kiev bayan da aka samu tsakaita wuta tsawon watanni Wata 'yar fafutukar kare haƙoƙin bil'adama a Iran ta faɗa wa sashen Farisa na muryar Amurka cewa hukumomin gidan yaron Evan da ke birnin Tehran sun yi harbi a kan fursunonin da ke gujewa wuta da hayaƙi a lokacin da wata mummunar gobara ta tashi a ranar Asabar a cewar majiyoyinta. Duk abin da muke gani a gwamnatin bala'i ne kawai a cewar Buran Nazimi, 'yar gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama da ke Iran. Nan take dai babu wani daga hukumomin Tehran da ya mai da martani akan kalaman nata. Sama da mutane 600 ne ya zuwa yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekara goma a Najeriya a cewar wani sabon rahoto da aka fitar a jiya Lahadi. Bala'in ya kuma tilastawa mutane sama da miliyan 1.300 ƙauracewa gidajensu a cewar wata sanarwa da ma'aikatar jin ta Najeriya ta fadda a shafinta na Twitter. ministar harkokin Janƙai ta najeriya sadiya umar faruk ta ce an rasa rayuka sama da 603 ya zuwa jiya 16 ga watan oktoba adadin da aka fidda a makon da ya gabata ya nuna rayuka 500 ne suka salwanta amma adadin ya karu a wani bangaren saboda wasu gwamnatocin jihohi ba su shirya wa ambaliyar ba a cewar sadiya umar To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa shirin kuma ta bada umarni. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairar nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.